ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اغفر لي ذنبي وبصرني بعيوبي وألهمني الرشد في الأمور كلها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم سلمني وسلم مني ثم أما بعد أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu ko in ce ya sake haɗa mu a cikin wannan darasi na tafsirin alƙur'ani mai girma wanda yake gudana a wannan masallaci mai albarka da ke cibiyar addinin musulunci ta firdaus trust foundation da ke nan tunga mina niger state wannan tafsiri kamar yadda aka tanade shi musamman ne saboda iyayenmu mata da iyalanmu mata da ƙannenmu da yannanmu mata saboda su ma kada a basu a baya a lokacin da maza suke kwasar a garaɓasan ire-iren wa'annan darussa a mafi yawan wurare daban-daban a cikin garuruwa da kuma unguwanninmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora a cikin dukkanin abin da za mu faɗa ya yi mana taufiƙi ya sa kuma abin da za mu ji ya zan guziri ne a gare mu na samun tsira a nan duniya da lahira wannan wata na ramadana wata dama ce mai girman gaske wadda a musulmi zai yi iyakacin iyawarsa domin ya ƙarfafa imaninsa da dukkan hanyoyi na ayyukan ibada gwargwadon ikonsa kuma gwargwadon halinsa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya farlanta wannan ibada ta azumi a cikin wannan wata domin wannan babbar manufa cewa mutum ya samu tsoron Allah kuma ya samu a kyakkyawan kusanci da Allah ɗin subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattakun. ya ku wanda kuka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suke gabanninku domin ku samu taƙawa, ai domin ku samu tsoron Allah wanda zai cancantar da ku rahman Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka samu dace kuma yana ɗaya daga cikin hanyoyi mafi sauƙi kuma hanyoyi mafi inganci a wajen samun takawa shine karanta littafin Allah da kuma sanin manoninsa domin dama a cikinsa ne Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadi dukkan wata hanya da za a yi masa ɗa'a kuma a dace da ita Allah maɗaukin sarki yana cewa alif lam mim zalikal kitabu larai raiba fihi hudallil muttaqin Allah ya ce alif lamim wannan littafi babu kokonto a cikinsa kuma shirya ne ga masu tsoron Allah shi yasa alqur'ani yake da alaƙa ta kai tsaye da wannan wata na ramadana domin hasali ma a cikin wannan wata ɗin ne aka saukar da shi daga lauhul mahfuz zuwa baitul izzah kuma a cikinsa ne kamar yadda shi ne ra'ayin mafi yawa daga cikin malamai a cikinsa ne aka fara yin wahayi na farko Allah tabaraka wa ta'ala ce inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mu mun saukar da shi a cikin daren lailatul qadri wato daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza Allah ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin lalle mu mun saukar da shi a cikin wani dare wanda yake mai albarka sannan Allah ta'ala ya ce shaharu ramadana alladhi unzila fihi alquran watan ramadana wanda shine wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa duka wayannan ayoyi suna nuna cewa irin dangantakar da alqur'ani yake da shi da wannan wata na ramadana cewa a cikin sa ne aka saukar da shi haka nan a cikin sa ne mala'ika jibrilu ya sauko da wahayi na farko ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kogon Hira a lokacin da ya riske shi yana ibada a cikin wannan kogo kamar yadda ya saba daga lokaci zuwa lokaci yakan ƙaurace ma gari ya ƙaurace ma gida ya keɓe kansa a cikin wannan kogon domin ya bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala ya nisanci kuma abubuwan da ake na jahiliya na bautar gumaka da sauran ayyuka waɗanda suke miyagu na fasikanci a wancan lokacin na jahiliya to a cikin wannan bautan ne a cikin wannan kogon ne na hira mala'ika jibrilu ya tarar da manzan Allah sallallahu alaihi a cikin wannan wata na ramadana ya saukar masa da wahayi na farko inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al'insana insana ma lam ya'lam duka wannan yana nuna irin yadda a wannan wata na ramadana yake da alaƙa mai ƙarfin gaske da alƙur'ani mai girma wanda yake shirya ne ga mutane haka nan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari a cikin hadisi yake cewa ƙur'ani da azumi za su ceci mumini ranar gobe alƙiyama ƙur'ani da kuma azumi za su yi mai za su ceci mumini ranar gobe alkiyama ƙur'ani zai zo wajen Allah ta'ala ranar gobe kiyama ya ce ya ubangiji na hana shi baccinsa mai daɗi a cikin dare ya tashi yana ta karanta ni domin ya kiyaye ni kuma ya yi aiki da ni ya Allah ina roƙonka ba ni cetonsa shi ma azumi zai zo ya ce ya Allah na hana shi jin daɗin abincinsa da rana da abin shansa da rana da kuma kusantar iyalinsa da rana ya Allah na zo domin ka bani cetonsa sai Allah ya ce to ku je duka na baku ku cece shi sai a tafi da bawa gidan aljanna kun ga yadda Qur'ani da azumi suke da alaka da juna mai karfi a wajen mumini haka nan saboda irin wannan alaka mai karfi mala'ika Jibrilu ya kasance a kowane azumi yakan zo yayi mudarasan alqur'ani din nan da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mudarasa ta musamman duk da cewa shi yake saukar masa da wahayin amma kuma idan azumi ya zo sukan samu lokaci su zauna su yi mudarasan alkur'ani ɗin kai tsaye mala'ika jibrilu da kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da ya zama a shekaran da ma'aiki sallama ya yi wa fati a shekaran har karo biyu suka yi mudarasan alkur'ani duka wannan yana nuna mana irin yadda alƙur'ani yake da alaƙa yake da kusanci da wannan wata na ramadana ashe ba abun mamaki ba ne a yanzu idan allah maɗaukin sarki ya mana dace ya mana taufiki a wannan nahiya tamu a wannan ƙasa tamu ganin duk lokacin da watan ramadana ya zo mukan taru musamman domin mu karanta alƙur'ani ɗin mu karantar da juna mu yi wa juna mu darasa mu yi wa juna bayani domin mu ƙara danƙon wannan alaƙa tsakanin alƙur'ani da azumi da kuma mu musulmi da kuma muminai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana dace haka nan wannan wata wata ne na aiki wata ne wanda mutum zai kula da ayyukan ibada musamman ma kuma shi azumin wanda Allah maɗaukin sarki ya wajabta kuma ya farlanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama ramadana imanan sabon, gufira lahu ta taqaddama min dhanbihi wanda duk yayi azumin watan ramadana yana mai imani yana kuma mai neman lada to wannan an gafarta masa duk abin da ya gabata na zanubansa so da haka kenan ashe yana da kyau mu kula da wannan azumin mu bashi haƙƙinsa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da shi mu kiyaye dukkan dokokin da Allah maɗaukin sarki ya shimfiɗa a kansa duk abin da zai inganta shi mu tabbatar da shi duk kuma abin da zai illanta shi mu nesantar da shi daga gare mu hakanan yana daga cikin ayyukan alkhairi wanda ya kamata mu kwaɗaitar da junanmu a cikin wannan wata shine sallolin da ake yi na ƙiyamu ramadana wato sallolin nafila da ake yi bayan isha ƙiyamun laili waɗannan salloli suna da matuƙar matuƙar matuƙar muhimmanci domin su ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da albishir a kansu manzo sallallahu alaihi wasallam ce man kama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda duk yayi waɗannan sallolin da ake yi na ƙiyamun laili da asham ko asham a ramadana wanda diye wa'annan sallolin annabi sallallahu ya ce an gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubansa so da kar mu yi sakaci kar mu yadda wani abu ya haramta mana wannan alkhairin kuma idan muna tare idan muna zuwa masallaci ne muna yi tare da jama'a tare da liman to mu tabbatar da cewa an fara sallan tare da mu kuma an kammala sallan tare da mu wannan shi ya fi lada eh kada ya zama na cewa an zo an fara da ke raka'a biyu raka'a hudu raka'a biyar ba a kammala sallar ba sai kawai mutum ya je ya gaji ya yi wucewarsa a wannan alkhairi mai yawa ya kubuce masa Abin da ake so shi ne, ya zama na cewa an fara sallar da ke tun daga farkonta kuma an kammala shi har zuwa ƙarshen ta. to wannan ne za ki samu cikakkiyar lada kuma cikakkiyar alkhairin da aka tanada saboda yi saboda wanda yi wannan waɗannan sallolin Allah tabaraka ta'ala ya samu dace haka nan yana daga cikin ayyukan alkhairi a cikin wannan watan yawan ambaton Allah eh kada mutum ya harshen sa bakin sa ya bushe da ambaton Allah domin wata ne mai albarka wata ne mai alfarma wata ne mai daraja wata ne wanda ake ninnin kalada. ambaton Allah yana daga cikin hanyoyi mafi sauki wanda mutum zai samu kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki yace fadhkuruni azkurukum ku ambace ni ni kuma zai ambace ku zan ambace ku wace irin daraja ce wani irin matsayi ne ya kai a ce Allah ya ambace ka kai kuma wa a cikin halittun Allah to ga hanya mafi sauki wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ambace ki ambato na yabo ambato na jinjina ambato na ɗaukaka ambato na daraja shine me idan kika ambaci Allah tabaraka wataala fadkuruni azkurku ku ambace ni ni kuma zan ambace ku ambatan Allah yana daga cikin abin da yake ba mutum kwanciyar hankali da natsuwa a irin wannan rayuwa da muke ciki a yau wanda matsaloli da damuwoyi iri-iri daban-daban suka cika ta damuwoyi na iyali damuwoyi na wajen aiki damuwoyi na sana'a damuwoyi na zamantakewa damuwoyi iri-iri ta ko ta ina rayuwar gata nan ga yadda take to idan kina son ki samu kwanciyar hankali idan kina so ki samu cikakkiyar natsuwa to babu kamar yawan ambatan Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukin sarki yace ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ku saurara lalle da ambatan Allah zukata suke samun natsuwa da kuma kwanciyar hankali a yau za ka ga saboda irin halin da ake ciki na damuwa da matsaloli na rayuwa wannan ya sa a waɗansu sun ƙara kauce hanya sun ɗauki hanyar shaye-shaye kayan maye miyagun ƙwayoyi da makamantansu wai don kawai su samu kwanciyar hankali ko su yi bacci ko su manta da damuwar da take damu su to wannan ya zama kaman wato ƙarawa laka ruwa ne kai ne kake so kai gini bayan ka kwaɓa laka za ka yi gini kuma sai ka ƙara mata ruwa ka ƙara mata ruwa sai laka ta salance ina gaba abin da za ka iya ginawa ke da kike cikin damuwa kike cikin tashin hankali kike cikin matsi na rayuwa da kuma ƙunci na rayuwa kin gagara bacci kin gagara nutsuwa kin gagara kwanci hankali sannan wata ta zo ta ce miki ga hanya da zaki manta da damuwoyinki shine a baki wato miyagun kwayoyi ko a baki abin nan eh, eh, abubuwan nan da ake sha maganin tari na kwalba a ce ki sha ki ta bacci ko kuma ki fita daga cikin hayyacinki wai wannan shine magani ai wannan shine ƙarin bala'i kenan Shi ne ƙarin balbalin bala'i saboda duk abin da zai hankalin da kake da shi ya gusar maka da shi ya ɗauke ka ya ɗauke maka shi to a wannan shi kenan ya raba ka da mafi girma mafi darajar abin da Allah ta'ala ya daraja ka da shi kenan saboda haka maganin damuwa maganin matsaloli na rayuwa shi shine me ne ambaton Allah idan kika ambaci Allah duk damuwoyin da suke damunki duk kunci da kike ciki na rayuwa Allah maɗaukin sarki zai yaye miki shi da yayewansa Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace daga cikin abubuwa wanda suke masu girma a cikin wannan wata shine yawan sadaka sadaka ana yin ta ne kowa gwargwadon halinsa gwargwadon ikonsa a lokacin da wani ko wata yake da ikon yayi sadakan dubu ɗaya to ke kuma kina da ikon ki sadakan ɗari ɗaya to duk ladan ku ɗaya ne a wurin Allah baraka wa ta'ala in dai ya zama na cewa ke abin da kike da iko da shi kenan ki ba da ɗari ɗaya ma mabukaci ko mabukaciya ko wata mareniya ko wani maraya wacce kuma abin da za ta iya bayarwa shine dubu ɗaya to dukkan falalanku da darajan ku a wurin Allah ɗaya ne tabbas dubu ɗaya ta fi yawa amma kowa ya yi abin da zai iya ne shi mai ɗare inda yana da halin dubun da dubun zai yi so da aka kullum kada ki kalli idan an yi maganan sadaka kada ki kalli sai wanda suka tara dubbai ko miliyoyi a'a ke ma da kike da 'yan ɗaruruwa kina iya yi daga cikin wannan idan abin da kike iya yi kenan Allah maɗaukakin sarki yana cewa fattakullaha mastata'tum kowa yayi wa Allah da'a gwargwadon abin da yake da iko so abin da kike da iko kenan so yana daga cikin a wanda abin da zamu ribanta a cikin wannan wata shine yawan sadaka saboda ita sadaka garkuwa ce daga wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittaqun nara walau bi shiqqi tamra sadaka garkuwa ce daga wuta Manzala ce yace ce ku kare kanku daga wuta koda da wato koda da gutsaran dabino ne gutsaran dabinon da kike da iko ki bayar in kin bayar zai iya zama miki garkuwa kariya daga wutar jahannama sannan mutum zai tashi ran tashi alkiyama a ƙarƙashin inuwar sadakarsa a lokacin da babu wata inuwa sai inuwar Allah tabaraka wa ta'ala haka nan sadaka tana maganin masifa wani bala'i da wata damuwa da wani tashi hankali da yake tinkarar gadan gadan to sadaka za ta kange shi za ta kare shi za ta baki kariya ta kiyaye ki da izinin Allah tabaraka wa ta'ala duk wannan fa'idojinsa ne sannan kuma a cikin wannan wata da ake dinnin kalada da ake yawaita alkhairi abinda kika bayar Allah maɗaukin sarki zai ninninka miki shi kuma ya tanada miki shi ya baki shi a lokacin da kika fi bukatansa shine ranar lahira ranar da ba wani abin da yake amfani sai ire-iren waɗannan abubuwa ita sadaka an fi so a ba da ita ga wanda ya fi bukata musamman a wannan lokaci namu da muke ciki akwai gidajen da suke kwana suke wuni ba su da abincin da za su ci wataƙila kuma maƙotanki ne to wa'annan su suka fi haƙƙi eh kuma musamman ma in ya zama danginki ne ƴan uwanki ne sai ya zama kin jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya kin yi zumunci kin kyautata dangantaka sannan kuma kin yi sadaka saboda haka akwai da yawa daga cikin ‘yan uwanmu danginmu maƙotanmu makusantanmu mazowanmu waɗanda suke zanda suke cikin hali na talauci hali na rashin wato masarufi na rayuwa ke kuma Allah maɗaukin sarki ya hore miki ya wadata ki to ki raba tare da su ki ɗiba daga cikin wani abu da Allah maɗaukin sarki ya yalwata miki ya hore miki ki ba su kin yi sadaka wato mafi tsada kuma mafi kyawu mafi karɓuwa a wurin Allah tabaraka wa ta'ala akwai da yawa waɗanda mukan kuskure sai mu ɗauki sadakokinmu mu kai su wasu wurare masu nisa alhali kuma ga masu bukata a kusa da mu saboda haka waɗanda suka fi bukata waɗanda kuma suka fi kusanci waɗanda suka fi dangantaka su ne suka fi dacewa da ire-iren sadakokinmu da kuma abin da muke bayarwa domin lahiranmu Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace to ayyukan alkhairi dai ba su da iyaka amma wayannan mun yi nuni ne zuwa gare shi domin ya zama matashiya kowa ya san abin da zai iya yi idan ba za ki iya wannan ba saboda ba ki da hali to sai ki dubi wani kuma wanda kike iyawa kuma kina da halin da za ki yi shi to sai ki yi shi gwargwadon hali kuma gwargwadon kima a ƙarshe yana daga cikin ayyukan alkhairi kamar yadda muka ambata a baya halartar ire-iren wannan darasi da muke yi tafsirin alkur'ani karatu alkur'ani da kuma bayaninsa kuma daga cikin ribobinsa shine yin tambayoyi watakila akwai wata tambaya da kike so ki yi kuma Allah ya hore cewa wanda yake magana zai iya baki amsa sai ki karu ko kuma wata tayi wata tambaya wanda ke ma kina da buƙatar ki san amsar wannan tambayan sai ya zama dukkan kukun karu so halartar irin wannan darasi na tafsirin alkur'ani da kuma bayanin ma'anoninsa gwargwadon hali gwargwadon kima wani wata babbar dama ce wadda idan muka rike ta insha Allah za mu rabauta kuma za mu karu kuma addinin mu zai ƙara inganta muna roƙo Allah subhanahu wataala ya yi mana tofiki kuma ya yi mana dacewa ya yi mana jagora ya yi mana albarka ya kiyaye mu ya kiyaye mana iyalanmu ya kiyaye mana dukiyoyin mu, ya mana albarka a cikin dukkanin mu. muna roƙo Allah subhanahu wataala ya mana tarayya a cikin lada dukkan alkhairan da ke cikin wannan wata muna roƙo Allah subhanahu wataala ya yanko mana kaso mafi tsoka ya sada mu da shi to insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya shekarar da ta gabata a yau ina ganin shida ne ga watan Ramadana shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu za mu tashi aya ta ɗari da shida a cikin suratul bakara inda Allah ta'ala ya ce ma nan min ayatin aw siha na'ti bi khairin minha aw أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آيات أو ننسيها نعتي بخير منها أو مثله أو مثلها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وانا ايتاتي آية تأريد شدة da kuma aya na ɗari da bakwai a cikin suratul bakara ubangiji ta'ala ya ce ma nan min ayatin aunin siha na bi khairin minha au mifliha idan zan tuna mana ayoyin da suka gabata idan ba ku manta ba ayoyi ne waɗanda suke magana a akan miyagun halaye da ɗabi'u na yahudawa waɗanda suke yi ma annabawan Allah waɗanda suka zo da saƙon Allah domin shirya daga cikin ta'annutin da yahudawa suke yi shine suna inkari ma Allah cewa me yasa yau in aka yi doka bayan wani lokaci kuma sai a canza wannan dokan a maita da wata doka kamar misali azumi a da idan mutum ya tashi da azumi a farkon da aka wajabta azumi idan mutum ya tashi da azumi in rana ta faɗi isha ta yi to shi kenan mutum ba zai sake cin abinci ba ba zai sake zuwa ma iyali ba ma'ana daga lokacin an fara azumi kenan har gari ya waye har kuma rana ta sake faɗuwa hakanan kuma idan rana ta faɗi bacci ya ɗauki mutum ko da kuma bayan magariba ne to shikenan shi ma mutum ya tashi da azumi kenan wannan a farkon wajabta azumi sai wannan ya zama yana da wahala ga sahabbai wani zai dawo daga aiki daga gona da yamma yana dawowa a gajiye kafin a kawo masa abin buɗe baki ƙila ma gyangyaɗi ya ɗauke shi to shikenan kuma azumi ya fara kenan ba daman cin wani abu ba daman shan wani abu wani kuma zai dawo gida da ya zo ma iyalinsa isha ta riga ta yi kuma babu, dama to sai Allah ya tausaya ma muminai ya ce to daga yanzu an ɗauke wannan hukuncin an yi extending na lokacin da mutum zai yi zai ci gaba da cin abinci da shan abinci har zuwa lokacin fitowar alfijir kamar yadda yake a yanzu so kun ga da akwai hukuncin da ake yanzu kuma an musanya shi saboda tausayawa da kuma sauƙaƙawa zuwa lokacin fitowar alfijir a farkon musulunci lokacin da annabi sallama ya yi hijira daga makka zuwa madina sahabbai suna kallon baitul maqdis ne su yi sallah ba ba kaba ba saboda a lokacin kaba cike take da gumaka da ayyuka na shirka so daga baya sai Allah maɗaukin sarki ya yi wa manzo sauƙi saboda yanda ya ga yake damuwa yanda ya ga yadda yake son a ce sun juya sun koma suna kallon ka'aba maimakon baitul maqdis sai Allah ya tausaya masa ya ce to daga yau a koma ana kallon baitul maqdis to wannan abun yayi wa yahudawa zafi to a ah, da gashi kuna kallon baitul maqdis dan yahuda suna gadara da baitul maqdis to yau kuma gashi an canza muku kun koma kuna kallon ka'aba wannan wani irin addini ne inji yahudawa kenan yau a ce ku yi nan gobe a canza ku yi nan suna yi ma Allah inkarin wannan to shine ubangiji ta'ala ya ba su amsa a cikin waɗannan ayoyi da muka ji an karanta Allah ya ce ma nan min ayatin babu wata aya da muka soke hukuncinta aunin siha ko kuka muka mantar da ita aka bar aiki da ita babu wata aya da muka soke hukuncinta ko kuma muka mantar da ku ita face sai mun zo da mafi alkhairinta ko kuma kwatankwacinta na'ti bi khairin minha aw mithliha za mu zo da kwatankwacinta ko kuma mafi alkhairinta yanzu mu duba da Allah maɗaukakin sarki ya canza wa musulmi daga kallon baitul maqdis su sallah zuwa ka'aba kallon baitul maqdis shi yafi alkhairi ko kuma kallon ka'aba tabbas kallon ka'aba yafi alkhairi saboda kun ga kenan hukuncin da aka soke hukunci ne dan me zuwa ga mafi alheri shine ɗakin kaba kallon ɗakin kaba maimakon kallon baitul maqdis Haka nan da Allah maɗaukakin sarki ya yi extending lokacin da za a ci gaba da cin abinci har zuwa fitowar alfijir maimakon da da zarar isha ta yi to an bar cin abinci kenan wanne ya fi sauƙi tabbas tura shi har zuwa fitowar alfijir ya fi sauƙi to waɗannan dalilan da makamantansu ko dai dan a canza da wani abin da yafi alkhairi ko a canza da wani abin da yafi sauƙi don tausayawa da sauƙaƙawa juna shi yasa Allah madaukakin sarki yake canza hukunce hukuncensa a lokacin da ya ga dama shi yasa Allah yace na'ti bi khairin minha aw mithliha sannan Allah yace alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir shin kan baka san cewa lalle Allah akan kome mai iko bane alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard shin baka san cewa lalle shi Allah shi ke da mulkin sammai da ƙasa ba wa malakun min dunillahi min waliyin wala nasir kuma baku da koma bayan Allah wani majibinci ko kuma wani mai taimako baku da shi sai Allah so wannan yana nuna kenan tunda Allah mai iko ne akan kome tunda Allah shike da ikon mulkin sama da ƙasa to ashe ko shi ya ga dama yayi hukunce hukuncen da ya ga dama yayi hukunce hukuncen da yake so a lokacin da yake so tunda shike da mulki a ah, masu mulkin mu ma mutane ƴan uwanmu suna yin dokokinsu a lokacin da suka ga dama su canza wanda suka ga dama domin abin da suke gani na maslahar rayuwa to ballantana Allah wanda yake da mulkin kowa da sama da ƙasa da kome da kowa ga waɗanda suka manyanta a cikinmu da motoci ɓangaren dama ake bi ko ɓangaren hagu kai ake bi daga baya ne aka canza aka koma ana bin ɓangaren dama kamar yadda muke gani yanzu kuma aka ɗoro akan haka to mu ma mutane kenan ballantana ubangiji wanda yake da mulkin sama da ƙasa shi ya ga dama ya yi dokansa yau kuma shi ya ga dama ya canza ta da wadda yake so ko dai dan wannan ɗin ita tafi alkhairi a gare mu ko kuma don wannan ɗin ita tafi sauƙi a gare mu domin tausayawa gare mu saboda haka Allah maɗaukin sarki shike da iko ke da mulki kuma ke da hukunci a lokacin da ya ga dama kuma a lokacin da yake so sannan Allah maɗaukin sarki ya ce na'am أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل وبنجي تعالى يتي أم تريدون أن تسألوا رسولكم ويكو كنا so ne ku tambayi manzanku kama su ila Musa min qabl kamar yadda aka tambayi Musa a baya wannan inkari ne ga waɗanda suke yi wa manzanni tambayoyi na ta'annuti tambayoyi na neman ƙurewa tambayoyi na waɗansu hukunce-hukunce waɗanda ba a riga aka saukar da hukuncin abu ba sai su zo su tambaya me hukuncin kaza in kaza ya faru to ya za mu yi in abu kaza ya kasance to ya za mu yi ire-iren waɗannan tambayoyi ga annabawa a lokacin da wahayi yake sauka yana iya sa a haramta wani abu a sanadiyan wata tambaya da aka yi wanda kuma zai zama kunci ga mutane ko kuma ga al'umma shi yasa Allah madaukin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum ya ku wannan kuka yi imani kada ku tambayi waɗansu abubuwan da in an bayyana muku su ba za ku ji daɗi ba saboda haka a bar kaza cikin gashinta a bar dokoki da hukunce-hukunce sai Allah ya yi hukunci amma ku je kuna tambaya kafin hukunci ya zo hukuncin in ya zo ku shiga cikin damuwa da kunci to wannan ku kuka jawo wa kanku haka nan ana wannan ayan tana inkari ma larabawa ƙuraishawa irin waɗansu buƙatoci da suke zuwa su tambaya a wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama domin ya tabbatar musu da manzancinsa daga ciki wata rana sun zo sun same shi suka ce idan kana so mu yi imani da kai to ka sa ubangijinka ya mayar mana da dutsen nan na safa dutsen safa da marwa a mayar mana da shi zinare mu dinga ɓantara muna sayarwa mu kuɗi sai manzo Allah sallallahu ya ce to idan ko aka mayar muku da shi zinare in ba ku yi imani ba za a hallaka ku so kun ga suna tambayan manzo wani abin da magabata annabawan da suka gabata an tambaye su ire-iren waɗannan tambayoyin kuma me al'ummansu ba su ji daɗinta ba hmm. banu isra'ila sun tambayi annabi isa cewa a saukar musu da abinci daga sama kawai suna zaune a ajiye musu abinci iri-iri kala-kala anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina hmm. kawai suka ce a kawo musu abinci annabin su ya roƙi Allah a saukar musu da kayan abinci kala kala Ya ce to ku ji tsoron Allah in fa aka saukar muku ba ku yi imani ba akwai matsala suka ce a saukar sai kuma ya roƙa kuma abinci ya sauka gaba gare su kowa yana ci amma wannan bai sa suka yi imani ba annabi Musa a.s. Allah ya saukar masa ayoyi daban-daban iri-iri kala-kala ga sandarsa ga hannunsa ga shi suna tare da shi ya bugi kogi wanda yake ambaliya kogin ya bude hanyoyi suka shiga ta cikin hanyoyin suka tsira abokan gabansu suka bi ta wayannan hanyoyin kogin ya haɗe ya halaka su a gaban idansu suna gani amma duka wannan biyan bai sa suka yi imani ba saboda haka Allah maɗaukin sarki ya ce to kuma kuna so ku tambayi annabinku ne irin abin da aka tambayi annabawan da suka gabata annabi Musa alaihi salam to ba idan kuka tambayi wani abu aka baku ba ku yi imani ba to abin da ya samu waɗanda suka gabace ku na sun tambayi abu aka ba su ba su yi imani ba kuma zai same ku shi yasa Allah ya ce wa man yatabaddalil kufra bil imani wanda duk ya musanya imani da kafirci faƙad dalla sawa a sabil to wannan haƙiƙa ya ɓace a tsakiyar hanya kun kosan wanda duk ya ɓace a tsakiyar hanya to wannan shine yi batan kanka. domin ba dama ya koma inda ya fito sannan kuma ba dama ya gane inda zai ji daga nan shi kan ya riga ya halaka kenan so da ka gara ma ka ɓace a gida ba matsala a kan sai da ka je tsakiyar hanya sannan ka ɓata to wanda duk ya musanya imani da kafirci to hakika wannan ya ɓace a tsakiyar hanya kuma ya halaka halaka ta har abada Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye mu sannan ubangi tabaraka wa ta'ala ya ce ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير, من خير تجدوه عند الله إن sannan ubangiji ta'ala yace wadda kathirun min ahli alkitabi da yawa daga cikin wayanda aka bama littafi yahudawa da nasara suna buri law kun min ba'di imanikum kufara ina ma da a ce su maida ku bayan imaninku su maida ku kafirai Allah ya ce hasadan min indi anfusi suna yin haka ne saboda hasada daga cikin cikin wato zuciyarsu wannan yana nuna su ahlul kitabi yahudawa da nasara ba abin da yake bakanta musu rai suke kuma damuwa da shi wanda muke da shi ba su da shi shine imanin da muke da shi imaninmu nan zamanmu musulmi shine damuwarsu yau da za ka mallaki duniya ka mallaki dukiya ka mallaki matsayi duk wannan bai dame su ba kuma ba sa baƙin ciki da shi amma ran da duk zaman zama musulmi mumini to wannan yana damun su abin da ya fi baƙanta musu rai shine a matsayinka na mumini a matsayinka na musulmi me yasa saboda sun san cewa lalle a rahira ka tsira su kuma sun san cewa a lahira sun halaka za ka tafi aljanna su kuma za su tafi wuta kuma lahiran nan tabbata ake yi duk tsawon rayuwa da aka yi anan nan duniya za ta kare. suna sane da haka sun karanta shi a cikin littafinsu annabawansu sun sanar da su amma tun da su ba su yi imani ba sun yarda da duniyar da jin daɗinta to yanzu duk wanda suka ga ya yi imani ya shirya to shi ne babban damuwarsu saboda haka gurinsu da fatansu da tsare-tsarensu da shirye-shiryensu shi ne yadda za su yi ku musulmi ku muminai yadda za su yi su mai da ku kafirai kamar su Allah ya ce waddu dulau takfuruna kama kafaru suna burin da kuma ku kafirce kamar yadda suka kafirce dan me Allah ya ce litakununa sawa'a saboda da ku da su ku zama daidai a nan duniya kuna taɓaɓɓu kamar yadda suke taɓaɓɓu a lahira ku yi hasara kamar yadda su ma za su yi hasara a lahira wannan shine babban burinsu wannan kuma shine babban manufansu shi yasa duk wasu tsare-tsare da za ku ga sun taho daga ƙasashen kafirai to idan aka bi diddiginsu to akwai manufofi na gurɓata addinin musulmi da lalata addinin musulmi da lalata tarbiyya ta musulmi da cirewa musulmi ruhi na addini ko da kuma shi musulmin ne amma ya zama dai musulmi amma ganga ba rufi babu ruhin addini a ciki tare da shi babu koyarwar addinin tare da shi shi musulmi ne amma ayyukansa da halayensa da ɗabi'unsa babu musulunci babu imani a ciki wal iyazu billah wannan shine babban burinsu a tsarin tattalin arzikinsu a tsarin iliminsu a tsarin zamantakewarsu a kafafen yada labaransu social media da makamantansu dukka za ku tarar suna hidima ne domin yadda za su yi su rusa wa musulmi addininsa su rusa wa musulmi halayensa da ɗabi'unsa da tarbiyyarsa to wannan bayanin duka Allah ya yi mana ne ƙarara don mu san matsayinsu a wurinmu don mu ɗauki wato abin da zai ba mu kariya daga sharrinsu Allah ya ce wadda kasirun min ahal kitabi law yaruddunakum min ba'di kun kufara hasadan min indi anfusihim ubangiji ta'ala ya ce min ba'di ma tabayyana lahumul haq bayan gaskiya su ta bayyana gare su an ba su littafi an aiko musu manzanni ba abinda ba su sani ba na gaskiya ai shi yasa suke hasadar saboda sun san gaskiyan sun san cewa musulmi su ne akan daidai sun san cewa musulmi su ne za su tsira su ne za su tafi aljanna ranar gobe alkiyama shi yasa suke musu hasada shi yasa suke gaba da su suke kiyayya da su min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Allah ya ce fa'afu wasfahu to ku musulmi ku yi afuwa, abubuwan da suke muku na cutarwa da kisan gilla da suke muku da azabtarwa da suke muku ku kyale su ku kawar da kai hatta ya'ti Allahu bi amrihi har sai Allah ya zo da al'amarinsa yanzu duk in muka hallara gaba daya muka tafi lahira ba ta faru ta ƙare ba ai an gama zance idan ƙiyama ta tashi to babu sauran kuma ƙiyayya na kafirai akan musulmi babu sauran makirci kafirai akan musulmi yanzu ana gaban Allah ana sauraron hisabi da jaza'i saboda haka Allah ya ce ku kyale su ku kawar da kai har zuwa lokacin da Allah zai zo da al'amarinsa inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai to bayan Allah baraka wa ta'ala ya nuna mana matsayin alul kitabi a wurinmu sannan kuma ya nuna mana cewa mu kawar da kai daga abubuwan da suke mana lokaci zai zo da za a raba gardama sai Allah ya nuna mana wasu ayyuka wanda za mu shagaltu da su kuma za su ƙara mana ƙarfi imani kuma su shagaltar da mu daga irin cutarwar da suke yi ayyukan kuma su ne na farko tsaye da sallah da ba da zakka Allah ya ce wa aqimu salata wa zakka ko musulmi ku tsaye da sallah ku ba da zakka sallah rukuni ne daga cikin rukunan musulunci zakka rukuni ne daga cikin rukunan musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyal islamu ala khams shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zaka shaida ba amma wata bisa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzan Allah ne sai kuma tsaye da sallah da kuma ba da zakka ga wanda yake da iko da sharuɗanta saboda haka wayannan ayyuka suna daga cikin ayyukan da za su ƙara imaninka musulmi kuma su shagaltar da kai daga ƙiyayya da cutarwar da waɗanda ba musulmi ba suke maka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin Allah yace duk abin da kuka gabatar ma kanku na alheri komai kankantansa komai yawansa girman girmansa tajiduhu inda Allah za ku same shi a wurin Allah wannan ya shigo da dukkan wani abu na alheri da mutum zai yi domin ya samu kusanci da Allah wa ta'ala bayan an ambaci muhimmai su ne tsaye da sallah da ba da zakka ga wanda yake da iko sai kuma mai sauran dukkan ayyukan alkhairi musulmi ya shagaltu da shi idan kai haka to za ka zama ka samu kusanci da Allah wa ta'ala kuma ka samu ƙarfin imani sannan kuma ya shagaltar da kai daga Kiyayyen maƙiya da hassadan masu hassada sannan kuma wannan aikin da ka aikata za ka je ka tarar da shi a wurin Allah a lokacin da ka fi bukatansa ya zama sanadiyar shiganki gida aljanna Allah ya ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wanda ya aikata gwargwadon ƙwayar zarra na alkhairi to zai ganshi saboda haka musulmi ya dage da ayyukan alkhairi iri-iri daban-daban domin me domin ya samu rabauta da kuma kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah mai gani ne game da abin da ku kasance kuna aikatawa sannan Allah madaukin sarki yace wa qalu lan yadkhula aljanna الجنة إلا من كان حودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يهزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب ذلك قال الذين لا يؤمنون مثل قولهم قال الذين لا يعلمون كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يلا daga cikin halayen يهودا da shine alfahari da nuna isa kamar yadda Allah tabaraka wataala ya ce game da su wa qalu nahnu abna'ullahi wa ahibba'u suka ce mu ne 'ya'yan Allah mu ne waɗanda Allah yake su koyaushe suna alfahari suna nuna cewa su ne nagari su ne na kwarai tare da kuma su ne karkatattu Allah maɗaukin sarki ya ce game da Yahudawa wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan au nasara kuma suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya kasance yahudu ko banasari su ne kaɗai za su shiga aljanna Allah ya ce tilka amanihum wannan abin da suke faɗa suna faɗansa ne kawai a fatan baki gurace-guracensu ne kawai alfahari ne kawai suke na guri na baki tsammaninsu ne kawai ka gaya musu hatu burhanaku ku kawo hujjanku ku kawo dalilinku da zai tabbatar da wannan abin da kuke faɗa in gaskiya ne akwai wata takarda da Allah ya rubuta muku cewa ku ne za ku shiga aljanna ba wanda zai shiga aljanna sai ku in akwai ta ku kawo mu gani akwai wata yarjejeniya akwai wani wuri da Allah ya yarjejeniya da ku akan haka in akwai ku kawo mu gani in kuma babu ya tabbata ƙarya kuke kawai buri ne na baki alfahari ne kawai na baki Allah ya ce in kuntum sadiqin in har da gaske kuke abin da kuke faɗa cewa ba wanda zai shiga aljanna sai ku ku kawo hujja ku kawo dalilin ku duk abin da babu hujja duk abin da babu dalili wannan abin ya tabbata ƙarya to yahudawa da nasara ba su da hujja ba su da dalili akan wannan da'awa da suke yi cewa su ne za su shiga aljanna banda wasu to suwa za su shiga aljanna sai Allah ce bala man aslama wajhahu ila Allah wa huwa muhsin yadda abun yake shine wanda duk ya mika huskarsa ya sallama huskarsa ga Allah yana mai kyautatawa to wannan falahu ajruhu inda rabbi to wannan yana da tarin ladansa a wurin ubangijinsa wala khawfun alaihim kuma babu tsoro a kansu wala hum yahzanun kuma su ba sa bakin ciki ba a ji musu tsoron barin wannan duniya su je lahira domin aljanna za su tafi kuma su ba sa bakin cikin abin da za su bari a nan duniya domin idan aka kwatanta shi da abin da za su samu a lahira wannan na duniyan ba bakin komai yake ba su waye masu wannan darajar su ne waɗanda suka miƙa wuyansu zuwa ga Allah su waye suka miƙa wuyansu zuwa ga Allah su ne musulmi so kun ga kenan ashe da wanda ya Yahuda da Nasara suke ta tabbatar ta ce tun da gashi Allah ya tabbatar mana su wane ne 'yan aljanna su ne waɗanda suka miƙa wuyansu zuwa ga Allah su ne waɗanda suka yi aiki nagari daidai da abin da manzanninsu suka koyar musu kuma suka yi shi saboda Allah to waɗannan su ne za su shiga gidan aljanna Allah ka samu a cikinsu waƙalatil yahudu kuma yahudawa suka ce laisatin nasara ala shai suka ce su nasara ba bakin komai suke ba banzaye ne su wa nasara su ma nasara suka ce laisatil yahudu ala shay suka ce yahudawa banzaye ne ba bakin komai suke ba Allah ya ce wa hum yatluna alkitab suna faɗin wannan fa alhali suna karanta littafi sun san cewa abinda suke faɗa nan ba haka yake ba kadhalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim Allah ya ce kamar haka nan waɗanda ba su sani ba suke faɗa kwatankwacin yadda suke wato jahilai suke faɗa sun ga kun ga kenan ashe mutum ya yi jahilci alhali yana da ilimi yana da muni shi yasa ma sai a ce a'a aiko malami ne to amma me yasa ya aikata haka saboda ka aikata ba daidai ba alhali kana sane to wannan ya zama ganganci kenan abin da yahudawa da nasara suke yi suna da ilimi Allah ya aiko musu annabawa da littattafai da haka suna da sani game da addini amma sun watsar da sanin suka ɗauki hanyar shaidan shi yasa Allah ya ce wa hum yatlul kita. fallahu yahkumu bainahum Allah shine zai yi hukunci a tsakanin su yawmal qiyamati ranar gobe alkiyama ba dai kowannensu ya ce dan uwansa ba bakin kobe yake ba to za a je wajen Allah Allah zai bayyanar da wane ne yake a bakin wani abu wane ne yake da daraja waye yake da kima a wurin Allah fi ma kanu fihi yakhtalifun Allah zai hukunci a tsakanin su a cikin abin da suka ce suna saba ma juna wannan ya ja ya ce shine daidai wancan ma ya ja ya ce shine daidai to sai an je gaban Allah zai hukunci wane ne wanda yake daidai a tsakani Allah ka sanya mu akan daidai abinda mu karanta daidai Allah ka sa masa albarka ka sa ya zama mai amfani a gare mu ka sa ya zama abinda za mu yi aiki da shi domin mu samu tsira a gare ka ranar gobe alkiyama muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da mu lafiya a cikin gidajenmu ya sanya mana albarka a cikin zuriyarmu ya shiryar mana da 'ya'yayenmu ya yaye mana damuwoyinmu ya zaunar da ƙasar mu lami lafiya wannan tsanani na rayuwa da ake ciki na tattalin arziki da fatara da talauci muna roƙon Allah ta'ala ya yaye mana shi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala a waɗanda suke ta da zaune tsaye ta hanyar ta'addanci da wato tsare mutane a hanyoyi da hana mutane ayyukan kasuwancinsu da nomansu Allah ka isar mana shirinsu. Allah ka kiyaye mu daga shirinsu. Allah ka shiryar da su in masu shiriwa ne in ba masu shiriwa bane kuma Allah ka yi mana maganinsu Allah ka gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu Allah ka sa kada ya zama shamaki tsakaninmu da kai da falalanka da rahmanka Allah duk wanda yake da wata bukata a cikinmu a wannan taro ya Allah ka biya masa bukatansa Allah duk wanda yake tsoron wani abu a cikin wannan taro namu Allah ka amintar da shi saboda darajar wannan wata da kuma darajar ayyukan alkhairi da ake a cikinsa Allah ka karba mana ayyukanmu Allah ka gafarta mana zunubanmu da kurakuranmu wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh